billahi min shaitanir rahim wassalatu wassalamu ala man la nabi ba'da wa ba'd masu kallon mu da sauraron mu a wannan talabijin mai albarka Africa TV 3 a cikin wannan shiri namu na azumin ku lafiyar ku a wannan wata mai albarka na Ramadan rana 25 muna muku barka da wannan lokaci to azumi ya fara gangarowa tafiya yanzu na san masallatai wata kila an fara raguwa kowa hankalinsa ya fara juyawa daidai yadda za a je a samu kayan sallah da yadda za a yi ma yara ɗinki da su madam da sauransu to amma kuma yanzu ne lokacin da ya kamata a mai da himma a samu lada da la'ada ta hanyar lafiya da kuma watakila ta hanyar lahira to saboda haka muna nan muna ci gaba da ba da shawarwari muna ci gaba da ba da watakila bayani a kan yadda za a yi azumi cikin ƙoshin lafiya sau da yawa za ka ga mutane an fara azumi da su lafiya lau amma saboda matsala da take faruwa ta rashin bin ka'idoji ba a shan ruwa sosai watakila ana lodin abinci ya fi kima idan azumi ya zo ashirin da wani abu sai a ga jikin lafiya ta fara yin baya an fara ciwo yawanci ciwon na rashin ruwan jiki ne da sauransu to dole ne mutum ya hattara a yanzu azumi ya zo ashirin da biyar dole ne mutum ya hattara ya dage ya rika bin ka'idoji da ya kamata kuma kamar yadda muka yi bayani a ba da mahimmanci ga ruwa da kuma nau'in ruwa abincin ruwa ruwa misali shayi ne ko kwane kunu ne ruwan famfo ne da sauransu saboda sun fi fa'ida su suke rike jiki dan yanzu mutum in ya zo a yanzu nan azumi ya zo ya ba shi wahala aka kai shi asibiti abin da likitoci su fara yi shine za su dora masa ruwa ana dora masa ruwa kuma sai ji ya miƙe ya samu annashuwa kenan cewa dama matsalar rashin ruwa ne a jikinsa saboda in gari ya waye ba dama a sha ruwa watakila an shiga rana an ji ana ta kujiba kujiba a ofis ana ta aiki da sauransu ko an tafi gona ko dai wani abu to yanzu daga yanzu nan nake so zamu fara bayani har zuwa karshen azumi insha Allahu mu yi bitar abubuwa masu muhimmanci wanda suke faruwa idan mutum misali yana da matsala wacce azumi ya zo ya tadda ita a jikinsa saboda kar kuma a zo cikin azumi abu ya rikice da sauransu na farko zan so mu fara bitar menene azumi yake a jikin nan adam tukunna tunatarwa ce za mu yi akan shirin da muka yi can farko na azumi na farko na gaya muku cewa shi jikin nan adam yana ta'allaka ne akan sinadari na glucose wanda yake yawo a jini saboda ya bada annashuwa da kuzari to idan ya zama cewa ana cikin harkar azumi babu abin da ake ci watakila da rana to sai jiki ya koma nau'in abinci da ake kiran su kitse da su fat fuel fat da turanci kitse kenan da hausa sai koma ɗebo su a rika fasa su ko a rika eh, su ne ake abin din su ana amfani da su suna ba da energy idan a gama wannan sai jiki ya koma kan tsoka ya fara rubuta tsoka shine za a ga jiki ya fara ramewa da sauransu yanayi na azumi shi ba zai sa wannan ba dan azumin ramadan da ake na wata daya sai dai dama idan mutum yana borderline don saboda kowa akwai daidai da annashuwar jikinsa take misalin mota ce dama ana maleji kullum rabin galan ake sa mata sai aka zo za a yi tafiya aka ɗauke ta aka fara gudu ti to rabin galan ne a ciki dama dole zai tsaya amma idan ya zama na mota dama kullum tana samun full tank ko half tank ko kullum tana tirikwata to idan aka zo tafiya da ita dan an tafi ba za a yi ta gajiya da wuri ba to idan mutum ya zo azumi shi ma da kwata tank ko ya zo da danja yana su gina dama aka fara kuma azumi gari ya yi ɗimi sosai to dole za a samu problem jiki zai nuna alama tun da wuri to saboda haka ya kamata mutane su yi hattara da wannan to a kamar yadda na ce azumin ramadan bai kamata ya galabaitar da mutum ba kuma kamar yadda shi addini ya tarbiyyantar da mu azumin ramadan an ba da fili idan mutum ya ga zai wahala in kuntum maridan aka ce au ala safarin to idan akwai ciwo ko mutum yana kan tafiya yana iya azumi saboda shi addini bai zo ya wahalar da mutane ba addini ya zo ne ya fidda ya kawo mafita mafi sauki mutane su samu lada su samu la'ada a duniya da lahira to shi eh, irin wannan starvation ba a cika watakila samun shi a watan azumin ramadan na al'ada da ake yi ba amma idan mutum ya zo watakila wani yanayi ko na yaƙi ko faɗa ko irin hijira ko wani abin nan ko irin kamar tashin hankalin da ake nan zai iya kawo rashin abincin da mutane ya shiga wani instabation wancan ya zama ciwo to shi azumi a gurin ma ya zama watakila akwai alamun tambaya a gurin kenan to sai nau'in matsaloli na biyu wanda muka ɗauki cewa azumi ya zo ya tar da damuwa wacce dama tana nan to damuwa da take tana nan misali mun ɗauki ciwon suga. muka fara da ita to shi ciwon suga mun yi magana cewa to masu kallon mu mun gangaro shiri amma lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allahu sai gobe za mu dora za mu dora akan cututtukan da azumi yake zuwa ya same su da wanda azumi yake kawowa insha Allahu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh